أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shaye kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da muhimmancin nasiha da kuma muhimmancin son alkhairi ma mutane a maimakon hasada insha Allah wannan darasi ma zai kasance karasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu mu ambaci ayoyi guda biyu daga cikin ayoyin alkur'ani masu girma dangane da muhimmancin nasiha da kuma son alkhairi ma al'umma gaba ɗaya wanda muka ce sifa ce wadda take bayyananna daga cikin sifofi na annabawan Allah subhanahu wata'ala kuma ana fatan ya kasance mutumin da yake yin koyi da annabawan Allah subhanahu wata'ala da waliyan Allah subhanahu wata'ala watan wasiyan annabawa kenan alaihi musallam lazim ne ya kasance shi ma ya kokarin ganin cewa ya samu kanshi daga cikin ma'abuta nasiha ga bayan Allah subhanahu wata'ala ma'abuta soyayya da kuma fatan alkhairi ga bayan Allah subhanahu wata'ala wannan shine zai iya tabbatar da hakikanin biyayyarsa ga bayan Allah subhanahu wata'ala waɗanda ya wajabta a bi su kuma a koyi da su sai dangane da abin da ya shahi hadisai na masumai alaihi musalam za mu iya ganin kenan wani irin mahanga ne hadisan masumai alaihi musalam suke da shi dangane da muhimmancin nasiha da kuma son alkhairi da kuma fatan alkhairi ga mutane gaba ɗaya a maimakon ya kasance mutum ya ɓata lokacin shi ya ɓata rayuwar shi yana hasada mutane to ya kasance ya yi musu nasiha kuma ya su musu alkhairi kuma ya musu fatan alkhairi wannan shine abin da ake bukata da mumini wannan shine abin da ake bukata da mutum da yake fatan ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wataala kuma ya samu tsira duniya da lahira ya zo a cikin hadisi madmunin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam annahu qala an rajulin min al-ansar annahu min ahli al-janna wataran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suna zaune da sahabbansa sai ya kalli wani daga cikin mutanen ansar wata mutanen madina kenan wanda suka karɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka taimake shi yace wannan mutum da kuke gani ɗan aljanna ne wa inda ma tahaqqaqu fi siratihi wa amalihi amma lokacin da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka je suka yi tahqiqi suka yi bincike dangane da siran wannan mutum da kuma aikin shi me suka gani falam yarau annahu kana kathirul ibada ba su ga cewa shi wani mutum ba ne wanda ya kasance mai yawan ibada ba ya ibada kwarai haka Balkana hina ma ya akhuzu madja'ahu balkana hina ma ya akhuzu madja'ahu fi manamihi يذكر ta'ala تعالى yanam hatta hatta حتى subh shi ya kasance idan dare yi lokacin da yake yake son yayi bacci ya kasance da ya ambaci Allah shikenan sai ya kwanta bayan ya kwanta ba zai tashi ba sallan dare ko nafila ko abin da ya kama da haka nan sai lokacin sallan asuba yake tashi ya sallan asuba to shine suka yi mamaki mutum da za a ci a dan aljanna ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya ce wannan mutum dan aljanna ne ya kamata a ga cewa duk lokutan shi ibada ne karatun Kur'ani zikiri salloli musamman da dare wanda ana cewa ana sanin bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta idan dare ya yi su sun kasance gwaraza ne da rana wurin neman abincinsu sun kasance kuma gwaraza ne da daddare wurin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman kusanci zuwa gare shi saboda haka abin yana ɗaure musu kai fa'afara fihim haluhu haza tasa'ul wal istigrab wannan halin da suka same shi a ciki ya motsa halin mamaki a cikinsu da kuma tambayan junansu suna ce to mutumin ga yanda yake kuma ga yanda ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dangane da shi menene hakikanin wannan al'amar shikenan fasa'alu minhu anis sabab sai suka tambaye shi dangane da me dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya ce kai ɗan aljanna ne me kake yi ne me sababin haka faƙal sai yake ce musu ma huwa illa ma tarawun ce ba wani al'amari bane ne saɓanin abin da kuke gani abin da kuka gani ɗin nan shi ne hakikani na ba yawan ibada gare ni ba sannan kuma cikin dare ga abin da yake faruwa zan kwanta har lokacin asuba in tashi in yi sallah shikenan غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه yake cewa sai dai ni ina da wata sifa wadda take tare da ni ta girku a cikin zuciyata kuma da ita nake rayuwa da ita nake tashi da ita nake kwana shine cewa ni ba ni da yaudara a cikin zuciyana dangane da wani tun ban ɗauke da ba iya yaudaran kowa daga cikin musulmi ya zamanto in yaudare shi saɓanin abin da yake haƙiƙa in gwada mai wani abu wanda yake ba haƙiƙa ba ba da shi ban ɗauke da yaudara ko kaɗan da cuta a cikin zuciyata don gani da mumin wala hasadan hakanan kuma ba ni ɗauke da wani hasada ba ni hasadan kowa ba ni fatan gushewar ni'ima ga kowa daga cikin musulmi kowa ina son masa alkhairi ina son ni'iman shi ya ƙaru kuma ya tabbata kai ya gushi ba ne baƙin ciki da kowa akan wani ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan shine sifana kenan wannan za mu iya fahimta kenan wannan hadisin ya zo a cikin mahajjatul baida cikin mujalladi na biyar shahi na 325 wannan hadisin ya nuna mana kenan mutumin nan yana ɗauke da alkhairi a cikin zuciyar shi dangane da kowa yana son kowa yana son kowa da alkhairi wannan shi ya tabbatar da imanin shi kuma shi ya sa annabi ya ce dan aljanna ne kenan wannan yana nuna mana idan mutum ya nisanci hasada a madadin hasada ya koma yana ɗauke da son alkhairi da fatan alkhairi cikin zuciyar shi dangane da musulmi dangane da mummunai 'yan uwansa mummunai to lalle wannan zai ba shi daman shiga aljanna ko da ya kasance kuma ɓangaren na filfilu da ta da sauransu yana da rauni ma daman bai bar abubuwa da su kasance fariloli ba wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin son alkhairi da kuma fatan alkhairi ya zuwa ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa fi hadithin akhar anin nabiyil akram sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa annahu qal inna a'zama an-nasi manzilatan inda Allah yawm al-qiyamah amshahum fi ardihi bin nasihati li khalqi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda yafi kowa daraja da ɗaukaka ranar tashin alkiyama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutum da ya kasance yana yawan tahiya a cikin doron ƙasa domin me domin ganin cewa ya yi nasiha ga bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan janibin wanda suke kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke yin tabligi cikin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin ya yi ishara ya zuwa gare su ko da yake mun nuna ma'anan nasiha din yana nuhin son alkhairi ne da son gyara da fatan gyara da fatan alkhairi ya zuwa ga bayan Allah subhanahu wata'ala wannan muka ce shi ma yana ɓuɓɓugowa ne daga son da mutum yake musu in kana son mutum za ka yi masa nasiha in ba ka son shi kuma ba ka masa nasiha sai ka kyale shi kenan waɗanda suke yawan tahiya a cikin doron ƙasa suna nasiha ga bayan Allah subhanahu wata'ala ga halitta Allah subhanahu wata'ala waɗannan darajarsu tana da girma sosan gaske ranar tashin alkiyama domin kuwa wannan aiki ne na annabawan Allah subhanahu wata'ala aiki ne na manzannin Allah subhanahu wata'ala aiki ne na waliyan Allah subhanahu wata'ala da ma bayan Allah subhanahu wata'ala managarta saboda ko da yaushe suna sa'ayi suna aiki domin ganin cewa sun gyara mutane in uridu illa al-islah ba wani abu suke fata ba sai gyaran mutane mutane su gyaru duniyan su ya gyaru lahiran su ya gyaru shi gyaru abin da suke fata kenan a matsayin ka mumini wanda kake Allah ta'ala ya ce annaban Allah subhanahu wata'ala abin koyi ne zuwa gare ka lazim ya zamanto kayi koyi da su waliyan Allah subhanahu wata'ala abin koyi ne zuwa gare ka lazim ya zamanto kayi koyi da su a cikin wannan sifa din mai kyau ya kasance kana son mutane kana musu nasiha kana musu fatan alkhairi maimakon ka zo ka zauna kana baƙin ciki da su kana hasadan su kana ɗauke da hikidi dangane da su wannan ba abin da zai ƙara ka da shi sai ya rusa maka duniyanka da lahiranka kamar yadda muka gane cikin sashen hadisi wanda suka gabata kan cewa mutum da yake hasada yake ƙiya da mutane yake hikidi da mutane baya da raha a cikin zuciyar shi baya da raha a cikin ruhinsa hakanan kuma duniyarsa ba za ya yi kyawu ba sannan zai yi tasiri ma akan jikinsa jikinsa zai yi rauni a ƙarshe haka zai mutu sannan kuma ya ji ran tashin kyama imanin shi da kyawawan ayyukan shi duka sun ƙone sakamakon hasada kamar yadda wuta take ƙone itace a kenan wannan ya kamata ya kasance ya sa mutum ya yi tunani ya yi lura ya makansa wa'azi ya makansa kiyamun laili ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata ya saye kokarin ganin cewa ya samar da kyawawan sifofi da kuma kyawawan ɗabi'u a cikin zuciyarsa a cikin ruhinsa domin zuciyarsa da ruhinsa su yi haske sakamakon haka ya kasance maganganu na masu kyau suna hita bakin shi ayyuka masu kyau suna gangarwa daga gabobinsa sai zamanto shi ya samu raha a cikin wannan duniya ya samu natsuwa ya ji daɗin rayuwa sannan mutanen da suke tare da shi su ma su samu su ji daɗin rayuwa sannan kuma bayan ya bar wannan duniya ɗin zai je samu kyaukyan sakamako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan wani abin alkhairi ya yi wannan wani aiki ya yi wannan kai rayuwa kai kankan ga cikin natsuwa kai rayuwa cikin haske kai rayuwa cikin alkhairi sannan mutanen da suke raye da kai su ga amfaninka su ma su rayu cikin alkhairi su sakamakonka sannan bayan wannan kuma ka koma ga Allah subhanahu wataala wannan babu wani rabo wanda ya shi babu wani alkhairi wanda ya shi wannan shine fatan duk wani ma'abucin mahankali shine fatan duk wani mumini duk wani wanda ya san kiman rayuwa na duniya da na lahira saboda haka za mu iya ganin rawayoyi suna da daman gaske al misali ya zo cikin wata riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bayani dangane da ma'aunin son alkhairi ma mutane sannan kuma ga wanda yake ganin kenan manafi da kuma amfanin mutane gaba ɗaya shi ma daidai yake da manafi ɗin shi da kuma amfanin shi yana mata difa'i kamar yadda yake difa'i ga manafi ɗin shi inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa liyansahu ar-rajulu minkum akhahu ka nasihatihi li nafsihi ɗayanku wata ya kenan ya kasance yana nasiha yana fatan alkhairi yana fatan gyara ga ɗan uwansa mumini kamar yadda yake ma kansa fatan hakan kowa yana son ma kansa alkhairi kuma kowa yana son a ce shi managarcin mutum ne to ya kasance kana ma ɗan uwanka irin wannan fata ɗin kina yadda kake difa'i akan manafi ɗinka kai difa'i akan manafi ɗin ɗan uwanka yadda kake so ma kanka alkhairi ka ma ɗan uwanka alkhairi in kayi haka ka cika mumini in kayi haka ka rabu da hasada ka rabu da mummunan sifa ka rabu da mummunan cuta na zuciya ka rabu da annoba wanda zai iya wargazo duniyanka da lahiranka kenan wannan shine ainihin watan sifa wanda ake bukata ga mumini waɗannan sifofin da muke ji waɗannan hadisan da muke ji wannan ayoyin da muke ji na alkur'ani mai girma lalle da za a ce mun cire girman kai mun cire hasada mun cire miyagun ɗabi'u a madadin su muka wattana ma zukatanmu wannan kyawawan sifofin da wannan duniyar da muke raye a cikin ta za ta kasance mana aljanna da ba mu da wani matsala cikin wannan duniyan namu amma yanzu maslaha na mutane shine yake gabansu kowa ta kan shi yake shi yasa wannan zai ingiza mutane mutane je suna aikata ayyuka wanda ba su dace ba saboda kowa kan shi yake nima ananiya ne da kuma salih shaksiya kowa yana ganin cewa shi shi kawai kowa yana ganin kawai amfanin kanshi kawai ba ruwan shi in ya samu kowa ma ya rasa wannan shi yasa mu ta lalace rayuwar mu ta yi kunci mu ta kasance zalunci ya mamaye ta kowa baya jin daɗin ta alhali da a ce mutum ya kasance yadda yake son ma kansa alkhairi yana son ma sauran mutane hakanan to da shikenan rayuwa sai ta kyawu kowa ya ji daɗin rayuwa a nan duniya sannan kuma ran kiyama a samu kyakkyawan sakamako wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suke nisantan miyagun ɗabi'u suke lizamtan kyawawan ɗabi'u ya sanya mu daga cikin bayansa masu son alkhairi masu fatan alkhairi ya zuwa ga kowa da fatan Allah subhanahu wata'ala amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin